radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله على محمد Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin na rana na yau Asabar. Muhammad Amin Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su a cikin shirin namu na rana. kamar da muka saba dai za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da tahir amin bayan nan sai mu kawo muku shi da na tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud daga shi kuwa sai shirin mu na ƙarshe wato shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatima masu sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari shirin na kokun san tare da abdullahi saluhu katsina ai saurare lafiya kokun san masu saurare assalamu alaikum yau asabar 16 ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da tara ga watan biyu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan oktoban shekara ta 1945 aka fa hukumar abinci da noma ta duniya wata ake kira da fawo a takaice a cikin watan mayun shekara ta 1943 aka gabatar da batun kafa wannan hukuma a babban zauren majalisar ɗinkin duniya sannan aka kafa kwamitin wucin gadi domin fayyace ayyukan hukumar da kuma rubuta ka'idojin da za a tafiyar da ita da ƙarshe dai an tabbatar da samuwar hukumar ta fawo a birnin roma da ƙasar italiya a shekara ta 1945 manufar kafa hukumar fawo dai ita ce musayar bayanai akan al'amuran noma abinci bayanai da kuma sauyin yanayi da kuma yadda hakan zai iya shafar ayyukan noma a duniya kuma kasashe akan samun amfanin gona ko kuma san haka a kowace shekara hukumar fao tana da mambobi 34 kuma suna gudanar da taro a cikin shekaru biyu masu kokon san cewa shekaru 70 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 16 ga watan oktoban shekara ta 1951 aka kashe firaministan kasar pakistan na farko liaquat ali khan kafin haka dai liaquat yana daga cikin jigajigan jam'iyyar muslim league ta kasar pakistan tun kafin ballewar kasar daga kasar india ba mutuwar shugaban jam'iyyar muslim league na farko ali jana liaquat ya karbi jagorancin jam'iyyar amma rana irin ta yau a lokacin da yake ziyara a garin rawalpindi wanda 'yan kabilar fashu suka fi yawa a cikinsa wani matashi mai suna sa'ad akbar zardoni ya bindige shahar lahira 'yan kabilar pashto na kasar pakistan dai ba sa son kasancewa a cikin kasar ta pakistan kuma har yanzu ana fama da matsaloli na tsaro a yankunan da 'yan kabilar ta pashto suka fi yawa a cikin kasar pakistan da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau sojojin sarki sha na kasar iran suka yi kisan kiyashi akan mutanen garin kirman daga kudancin kasar ta iran a daidai lokacin da suke zama makoki na cikar kwanaki 40 da kisan da sojojin sarki sha suka yi wa mutane a birnin tehran a harin da jami'an tsaron sarki sha ɗin suka kai wa masu zama makokin mutane da dama ne da suka rasa rayukansu yayin da wasu kuma suka samu munanan raunuka wani hari dai ya fusata mutane da dama a sassa daban-daban na kasar iran wanda kuma hakan ya zo ne a daidai lokacin da ake yin bore a wasu birane na kasar domin nuna adawa da irin zalunci da mulkin kama karya na sarki sha wanda hakan kuma ya kara tunzura jama'a suka ci gaba da fitowa domin kalubarantar masarautar sarki sha wanda sarautar sa ta rushe daga bisani. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu kuma lokaci ya za a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran ta karyata zancen shugaban kasar Azerbaijan dangane da safarar miyagun kwayoyi. isra'ila ta fara tsoron ɗorewar ƙawancinta da ƙasar sudan a lebanon kuma an yi jana'izar mutane bakwai da suka yi shahada a ranar alhamis yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya karyata maganganun shugaban ƙasar azerbaijan ilham aliyuf na baya-bayan nan kan cewa iran tana haɗa kai da armenia wajen safarar miyagun ƙwayoyi shafin yanar gizo na ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya nakalto khatib zade yana cewa dubban shahidan da ƙasar iran ta bayar don yaƙi da miyagun ƙwayoyi da kuma dubban jami'an tsaron ƙasar da suka ji rauni saboda hakan don sun wadatar don karyata zancen shugaban ƙasar khatib zade ya ƙara da cewa irin maganganun da aliyu ya yi ba wanda zai amfana da su sai harmci ƙasar isra'ila duk da haka daga ƙarshe kakakin ma'aikatar haukakin wajen ƙasar na iran ya ce dangantaka tsakanin gwamnatin ƙasar iran da azerbaijan tana da kyawu a safiyar yau asabar ce jirgin fasinja na farko daga kasar birtaniya ya sauka a birnin sharam sheikh na kasar masar bayan da gwamnatin ƙasar birtaniya ta ɗage haramcin da ta ɗorawa kasashen da cutar corona take yaduwa sosai a cikinsu. jaridar daily news egypt ta kasar masar ta bayyana cewa nabil almalla shugaban tashar jiragen sama na sharma sheikh da kuma ismail nabil ne suka tarbi fasinjoji na farko da suka isa kasar ta masar don yawon bude ido jaridar ta kara da cewa khalil an anami ministan yawon bude ido na kasar masar ya gana da jakadan kasar birtaniya kasar masar makonni biyu da suka gabata kafin birtaniya ta ɗage hanin da ta yi wa 'yan kasar birtaniya zuwa kasar a cikin watan yunin da ya gabata ne da kasar birtaniya ta sanya kasar masar cikin jerin kasashen da ta hana 'yan kasar zuwa saboda yadda cutar corona take yaduwa a cikin su wata jaridar hamci kasar isra'ila ta ba da labarin cewa gwamnatin kasar ta fara jin tsoron yiwuwar ƙasar sudan ta dawo daga rakiyarta a ƙawancin da ta kulla da ita a shekarar da ta gabata kafin haka dai ministan harkokin wajen ƙasar sudan maryam almahdi ta bayyana rashin amincewar ƙasar sudan da matakin da musa faki muhammad shugaban majalisar gudanarwa na ƙungiyar tarayyar afirka au ya ɗauka na bawa haramci kasar isra'ila damar zama memba mai sanya ido a cikin kungiyar ba tare da tuntubar sauran kasashe membobi a kungiyar ba ministan ta kara da cewa hakan ya saba wa kudurori da aka gina kungiyar tare afirka a kansu jaridar ma'aref ta haramci kasar isra'ila ta kammala da cewa a lokacin da kasar sudan ta rattaba hannu kan yarjejeniyar kawance da haramci kasar isra'ila shekarar da ta gabata an yi maganar za ta kulla wasu ƙarin yarjeniyoyi da ita daga baya amma har yanzu hakan bai faru ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a jiya juma'a ce kungiyar hezbollah ta kasar lebanon da kuma kungiyar amal suka yi jana'izar mutane bakwai wa'anda wasu 'yan neman fitina suka kashe su a ranar alhamis da ta gabata tashar talabijin ta almanar ta nakalto said safiuddin shugaban majalisar zartawa na kungiyar hezbollah yana jawabi a jana'izar a jiya juma'a said safiuddin ya ce kisan ranar alhamis aiki ne wanda ofishin jakadancin amurka da ke birnin beirut ya aikata sannan 'yan kanzaginta daga wasu 'yan siyasa a kasar lebanon suka aiwatar malamin ya kara da cewa kungiyar hezbollah ta dade tana yi wa mutanen kasar lebanon gargadi kan masu neman dawo da yakin basasa a cikin kasar ya ce abin da ya faru a ranar alhamis wani makirci ne na sake jefa kasar lebanon cikin yakin basasa da kungiyar hezbollah ta mai da martani cibiyar kula da al'amura karkashin ƙasa ta ƙasar amurka ta ba da sanarwar aukuwar girgizan ƙasa mai ƙarfi ma'aunin rishta 4.8 a kusa da tsibirin bali na ƙasar indonesia a safiyar yau asabar tashar talabijin ta aljazira ta turanci ta ƙasar qatar cibiyar girgizan ƙasar tana tazarar kilomita 62 daga arewa maso gabacin garin singaraja ɗaya daga cikin tashoshin jiragen ruwa na tsibirin bali labarin ya kara da cewa mutane uku ne aka tabbatar da mutuwansu sanadiyar girgizan kasar sannan wasu da dama sun ji rauni har ila yau kananan girgizan kasa da suka biyo baya sun sanya mutane fita zuwa sarari a yankin banda haka shugaban ƙauyen bunga mai suna Nanga Kirtawa ya faɗa wa Aljazira kan cewa kashi 60 cikin 100 na gidaje a garinsu sun lalace. Masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. labaran duniya ke naka saurara tare da tahir amin yanzu kuma sai shirinmu na gaba inda za mu kawo muku shirin na tsaftar muhalli tare da dr fatima mahmud ai saurare lafiya tsaftar muhalli Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar mahimmanci a al'umma to a yau dai shirin namu zai mai da hankali ne akan batun kula da shara wato waste management da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud to madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan batun kula da shara kula da shara na da matukar muhimmanci sosai saboda tana daga cikin manyan abubuwan da suka shafi muhallin mu sanadiyar yawaitar mutane da kuma karin yawan abubuwan amfani da muke yi a al'umma ya jawo yawaitar bola a wurare shara na nufin abubuwa marasa amfani da akan kawar da su waɗannan abubuwan mabambanta ya haɗa da ragowar abinci kwalaye tsofaffin kayan sawa robobi kwalabe na'o'in datti da makamantansu za mu ga cewa a fagen nazarin kula da muhalli na duniyar mu ta yau ana duba shara a matsayin sakamakon ayyukan rayuwar mutum ta fuskoki uku waɗanda suka hada da dunkulallen abubuwa abubuwa masu ruwa da kuma hayaki ko da muka bayyana cewa shara ba shi da amfani a tana da nata amfanin ta hanyoyi daban-daban a ƙasashen da suka shiga ba ana sarrafa ta a cikin moriyarta kula da shara dole ne ga dukkan al'ummar da ke son rayuwa cikin lafiya kuzari da jin daɗi a lokuta da yawa akan samu matsaloli na rashin kai shara inda ya dace za mu ga cewa a wasu unguwannin musamman a karkara suna zubawa ne a magudanan ruwa wanda yake jawo ambaliya da gurɓacin ruwan da suke amfani da shi da yawanci a ƙauyuka za mu ga cewa suna amfani da ruwan sirafi rafi kogi ka su wanki su wanka su sha to duk irin waɗannan datti suka shiga ba ƙaramin cututtuka yake jawowa kamar yadda mujallar journal of integrated waste management science and technology ta bayyana cewa magana akan shara ya kunshi bayani akan abubuwa da ta kunsa wanda abubuwan da yake kunsa kenan a cikin sharan nake nufi sannan kuma yadda za a tattaro ta a kuma rarraba ta yadda za a zuba mata sinadarai sannan a ƙarshe a rabu da ita ko kuma a yi amfani da ita ta hanyar da ta dace akwai kuma batutuwa irin sai da za a ilmantar da mutane game da ita sharar kenan sannan kuma har da yin dokoki da suka shafi sharar. Masu saurare kada a shafa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun kula da shara. Yana daga cikin manyan matsalolin da muke fama da su a kasashen Afirka na rashin ingantattun hanyoyin kawar da kazanta ko shara da ake samu daga gidaje, ma'aikatu, asibitoci kasuwanni da sauran wurare za mu ga cewa irin waɗannan dattin ke jawo kudaje beraye da sauran halittun da ke yawo yada cututtuka a cikin al'umma sau da dama irin waɗannan dattin sukan fitar da wari mai tsanani da yake cutar da mutanen da suke mazauna wajen kenan ƙungiyoyin lafiya sun daɗe suna ƙoƙarin nuna mutane matsalar da shara ke haifarwa haka ma addinai al'adu daban-daban duk sun nuna cewa lallai shara na da matukar illa ga dan adam misali ya zo a musulunci cewa tsafta na daga imani ko kuma tsafta imani ce to masu sauraron mu ganin cewa lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan tilas zan tsaya sai ku biyo mu a shiyu na gaba don jin mutanen da bola ta fi cutarwa da kuma hanyoyin tattara shara da kuma yadda ake amfani da ita yanzu a madadin kowa da kowa na radio hausa voh ni fatima mahmud na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya

bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sarar da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sa ya muku waƙoƙi daban-daban da aka yi da mawaƙa fitattu suka rera a nan ƙasar iran da fatan masu saurara suka cita da mu kuma su jaɗin shirin amma a yau shirin namu ya gayyato muku nadir gulcin kenan domin gabatar da waƙar da ya rera mana masu iya magana cewa waƙa baki mai ita tafi daɗi barin haɗa ku da gulcin domin jin yadda waƙar ta gudana. مجده وصل تو کو سر جان برخی ولای تو که گر بنده خیشم خانی از سر ابر هدایت یارب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زن که چو گردی زمیان برخیزم یا یا to madalla a gaishe da wato nadir gulcin a cikin wannan waka da gabata mara fata masu amfana kuma sun ji daɗin wannan waka kuma nan zan janin zamu shirin gano kun da aka ɗiyo mana kawo jiki sai a wata saduwar za ku ji mu wata sabuwar waka amma kafin na amma don wanda suka tallafa shirin kammala ni da na kasance tare da ku nake muku fatan alheri kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.cb1.ng domin jin sauran shirin da muke dauke da su a huta lafiya. بر سر تربت من بر سر تربت من با می و مطرب تا زلهد تا به بویت زلهد رخص کنان برخیزم یا جان دوست یا جان خدا To ma saurare duka-duka iya abin da su gana a cikin shirin a madadin wanda ko jimurin su musamman Tahir Amin da kuma labaran duniya ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Thank you.